ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu shiminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam a makonni biyu da suka gabata mun kama ku hirar da muka yi da Hamis Hamis Haruna wani malamin Ingilishi a jami'ar alƙalam da ke Katsina wanda kuma ya kai ziyarar aiki a ƙasar Amurka. A wannan shiri za ku ji ƙarshen tattaunawar da Malam Hamisu Hamis Haruna ya yi da abokin aiki na sarfilu hashin guma a lokacin wancan ziyara da ya kai kasa amurka to ka zagaya a nan birnin washington dc ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajizuwan koyarwa ka ga yadda ake koyarwa mene bambancin yadda ake koyarwa a nan amurka da yadda ku kuke koyarwa a gida na ji daɗin wannan tambayar da ka yi min domin yana ɗaya daga cikin abin da muka zo koya hmm. ah, shi ainihin taken shi wannan program ɗin da muka zo shine social and emotional learning hmm. ma'ana integrating social emotional learning in english language classroom yadda za a samar da wani yanayi da ɗalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau hmm. domin ya samu ya koyi wannan yaran wanda idan muka aka duba a Najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abin muke. jiya ba a yin abin da ya ba kamata. Mm. Jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a Najeriya idan ka duba za a gani har wani disciplinary master muke da shi. Mm. Ma'ana mai horarwa, malami mai horarwa. Mm, Wannan ya sa ɗalibi zai ji yaro zai ji in ka ce masa tashi ka makaranta zai ce ba zai je ba ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa saboda me ya san daga ya je duka ne in ya makara duka ne in ya waye duka ne komai duka ne wannan psychologically yana taɓa tunanin yaro hmm. sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatun yana taba hmm. shi domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau to zai koyi karatu ko kai ne za ka samu da yanayi mai kyau mm. ba abin da za a baka ba koya ba wannan ne dalilin da yasa in muka je wata kasar za ga 'yan Najeriya suna samun ci gaba sosai suna excelling saboda me saboda an samu su da yanayi mai kyau so wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya domin a cikin makarantun da naje je akwai Montgomery College da muka je mm. exactly wanda a wannan college in na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai wani irin yanayi ne wannan misali za ka ga idan ka je aji za a ga akwai friendliness akwai abota akwai kyakkyawa alaƙa tsakanin malami da ɗalibi sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna kariya talk Mm. wanda mu kariya talk da muke yin sa muna yin sa ne iya ƙarshen semester kaɗai ko in ce ƙarshen wato malami ya ringa tattauna ɗalibi kan tafarkin da yake son ko kuma aikin da yake son idan ya yake so yayi sannan kuma ya mm. ƙara taimakonsa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara a kan wannan abin da yake so yayi sannan za ga shi kansa yanayin environment din is highly conducive idan na ce highly conducive ina mm. nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za koya abin da ya kamata koya saboda yanayin gurin akwai nutsuwa akwai nutsuwa akwai kayan kuma aiki da ya kamata a yi so kamar yadda na faɗa akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya especially abin da ya shafi kuɗi amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation ba da bukatar sai na je na ce principal ko headmaster ya bani kaza da son koyar da kaza da waya ta kaɗai zan iya downloading ɗan abu da bai fi saka ah, minti biyu ba MB mm. biyu ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa ukun na ɗalibai akwai mp3 ɗin nan da ake amfani da ita wanda idan ka ɗora ta ka kunna ta duka ɗalibai za su iya ji akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session mm. wato abin da zai baka mamaki a shekara ta 2020 mm. akwai wani horarwa da na yi a nan Kano mm. na tara malaman turanci akalla guda sittin. waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da ɗalibai. a cikin dabarun koyarwa mm. wanda muka gabatar da shi a American kona wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba su da ilimin ba amma hanyar da za su bi wajen engaging wajen interacting da ɗalibai mm, wajen ma'amala da ɗaliban shine abin da yake ba su matsala saboda haka malami zai zo ya cika allo dam da rubutu da rubutu sannan ya ce ɗalibai su kwafa in suka faru ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe ne lakcan nasu shine koyarwa na wannan rana ya riga ya gama da wannan amma abin da sai baka mamaki mun yi wannan eh, workshop din na iya kwana ɗaya ne muka koya musu 'yan dabaru ne yadda za su ringa yi wallahi abun mamaki irin responses da na ringa samu daga mm. gun malaman da ike na ba su activities na cewa idan sun je muna so su nuna mana yadda suke koyarwa a da da kuma yadda suke koyarwa yanzu bayan sun koyi bayan sun waɗannan abubuwan wato hotuna da bidiyo da suka turo min ɗaliban mm. zai burge ka ɗaliban an yi grouping ɗinsu an ba su activities kusan kowa ya shirya lalle da gaske yana son ya karatun menene ya jawo ba wani abu hmm. suka yi amfani da shi na kuɗi ba a'a dabarun koyarwar ne suka canja duk lokacin da ka ajiye ɗalibi ya aji ka ce za a koya masa karatu awa ɗaya awa biyu awa uku ba tare da ya ba da komai ba dole zai ji ya gaji da abin amma ka nuna cewa shi ma yana daga cikin eh, ma'ana yana daga cikin mutanen da za su iya koyarwa hmm. ma'ana yana da gudunmawar da zai iya bayarwa mu kan malamai da muke ba wai mun san komai bane kamar yanzu misali da muke malaman jami'a akwai ɗalibi da za ga ya fi ka ilimi ya fi ka komai amma Allah ne baka wannan damar na ka koyar da shi so ya kamata ka nuna shi ma yana da muhimmanci ra'ayinsa yana da muhimmanci perception ɗinsa yana da muhimmanci tunaninsa yana da muhimmanci ma'ana ya zamanto mun ɗauke koyarwa daga teacher centered approach approach mm. to hmm. learner centered approach ya zamanto mun fi mai da hankali akan su ɗaliban domin duk lokacin da ka jawo ɗalibi kusa da kai ka nuna shi ma ya bada gudunmawarsa a ciki shi wannan shi zai sa ya fi koyan abin yadda ya kamata wato dai a nuna ɗalibi yana tsoron malami wannan ba hanya ba ce ko dabara ta koyar ɗalibi ba ba hanya ba ce hasali ma hanya ce ta koyar ɗalibi daga abin da ya kamata saboda wani lokacin zaka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka faɗi ajinsa to kafin ma ka shiga ana ce ma an ka shiga zaka faɗi ajinsa masu a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin sarfilu hashin gumal da kuma bakon namu hamisu hamisu haruna sai kuma jami'ar da ta bada umarni julie leather gresham na ku abin ya jibirin ke cewa huta lafiya sai wani mako. can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa